أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يورانا الخميس goma sha ɗaya ga watan ramadan alif ɗari hudu da talatin da bakwai hijiriya kuma yau sha shida ga watan jun shekara ta 2016 miladiya wannan shine karatunmu na takwas jiya mun yi kuskure mun ce na takwas jiya na bakwai ne yau ne na takwas a wannan tafsiri da muke gabatarwa a masallacin 36 Bonny Street a jihar Rivers garin Port Harcourt wanda muna cikin suratul ankabut darasi na biyu a mun karanta ayoyin mun dan fara bayani yau kuma insha Allah za mu shiga kai tsaye cikin ayoyin wasailal insan Allah ya ce wa sanar insana haƙiƙa mun yi wasiya ga ɗan adam bi game da sha'anin iyayensa husnan cewa ya kyautata musu <clears throat> mun faɗi irin abin da ake nufi da kyautata wa iyaye wanda insha Allah za mu ƙara bayani sosai lokacin da muka zo wasainal insana bi ihsana ko a ta cikin wasainal insana bi walidayhi hamalatu ummuhu ta cikin suratul luqman Allah ya ce wa in jahadaka litushrika bi in iyayenka suka matsa maka akan sai kayi shirka kayi aiki na sabo da kafirci fala tudihuma to ana ma laysa laka bihi ilmun abinda baka da ilimi akan sa to fala tudihuma kada ka bi su bi ma'ana cewa wannan abin da ya shafi al'amari ne na ubangiji subhanahu wata'ala kuma bai halatta a haɗa Allah da wani ba to farata ta tsihuma a nan bi su fil ishiraki wajen haɗa bautar Allah da wani idh la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati khaliq tunda dai kowa ya sani cewa baya halatta ga wanda yake mutum a bishi a saba wa Allah subhanahu wata'ala ubangiji ya ce ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun zuwa gare ni makomanku take sai in ba ku labarin abin kuka kasance kuna aikatawa imam muslim da imam ahmad imam ahmad da imam muslim da imam abu dawud da tirmidhi da nasa'i ko kace ce ahmad da muslim da ashabu sunan illa ibn majah sun rawaito hadisi da sa zuwa ga sa'ad ibn abi waqas Allah ya kara yadda a gare shi yake cewa a cewa wato mahaifiyar sa'ad ibn abi waqas lokacin da sayyidina usman ya gayyaci sa'ad ibn abi waqas zuwa ga addinin musulunci sayyidina abubakar ya gayyace shi ya kuma amsa kiran Allah to yana da mahaifiya da yake mata biyayya sai wannan mahaifiya tasa take ce masa ya sa'ad alaysa qad amara Allah bil shin Allah Allah naku bai yi umarni da a dinga kyautata wa iyaye ba a bi su ya ce kwarai Allah ya yi umarni da abu iyaye sai ta ce to don me za ka saba mini ka bi addinin Muhammadu ka kyale ni sai ta ce to wallahi la at'amu ta'aman wala ashrabu sharaban hatta amuta aw takfur ba zan daina cin abinci ba ba zan ƙara cin abinci ba na yajin aiki ba zan ƙara shan abin sha ba har sai na mutu dan in ya so larabawa su aibata ka su ce ka kashe uwarka ni kuma in ka ga na dawo na ci abinci na sha abin sha to ka kafurce ni to shikenan sa'ad ibn abi waqqas Allah ya kare yadda a gare shi kamar yadda ya zo a cikin sunan tirmizi cewa mahaifiyarsa din sunanta hamnatu bintu abi sufyan a lokacin da ya musulunta da ta faɗa masa haka sai ya ce ta ce fatu'ayyaru bi zalika abada daha sai a dinga aibata ka har abada ana cewa ya katila ummihi ya wanda ya kashe babarsa sannan ta zauna kwana daya gaba ɗaya ranar ba ta ci komai ba dare ma ya zo ba ta ci komai ba kuma ba ta shiga inuwa ba tana cikin rana ta wayi gari sai wahala ta kama ta ta sha wahala kamar za ta mutu ta ƙara wani kwanan ta kuma yin wani kwanan ba ta ci komai ba sai sa'ad ya zo ya ganta duk mutane sun zaci cewa zai tsorata ya kafirce kawai yana ganin ta sai caye mata ya umma ya ke babata kuli washrabi wastadhilli shawarar da nake baki wallahi gwanda ma ki ci abinci ki nemi abin da za ki sha ki sha don ki dan samu sa'ida kuma ki samu inuwa ki shiga wallahi law kanat laki mi'atu nafsin da a ce kina da rayuka ɗari fa kharajat nafsan nafsa ranki ya dinga fita na ɗaya ya fita a ce saura 99 na goma ya fita a ce saura 90 na ashirin ya fita saura tamanin, na hamsin ya fita saura hamsin na 99 saura ɗaya rayukan nan su dinga fita ɗaya ba ɗaya ina gani wallahi fa nafsan nafsa ma taraktu dini ba zan kyala wannan addinin na da na shiga ba fa kuli in shi'ti in kin ga dama ki ci wa in shi'ti fala ta'kuli in kuma kin ga dama ki zauna kada ki ci da ta rasa yadda za ta yi sai Allah ya saukar da wannan ayar ya ce wa in jahadaka la tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tutihuma an rawaito cewa daga Abdullahi dan Abbas cewa ta sauka kuma wannan ayar akan Ayyash ibn Abi Rabi'a dan uwan Abu Jahal wanda suke uwa daya lokacin da baba su ta masa haka to amma dai ba laifi a ce ayar ta'addada nuzuluha ta sauka akan wancan kuma ta sauka akan wannan na'am والذين آمنوا وعملوا الصالحات wallazina amanu wa'anda suka yi imani suka gaskata da Allah da manzan Allah suka yi aiki nagari aikin da aka umarce su a bisa tsarin da aka umarce su wa amilu salihati suka yi aiki nagari suka kyautata zukatansu ta hanyar sauke dukkan wani abu da ya ba a gare su to ranar alkiyama za mu tashe su tare da mutane nagari mutane nagari ku su ne annabawa da kuma waliyan Allah wa'anda suka mutu da wa'anda suka yi shahada da wa'anda Allah yake kusantar da su Allah ya samu a cikin su ومن الناس من يقول آمنا wannan ayar kamar yadda ya tabbata daga abdullahi dan abbas allah ya kare da a gare shi cewa ta sauka akan wa'yansu muminai wayanda suka gasu sun musulunta sannan mushirikai suka sa su a gaba suka dinga azabtar da su sai suka kamar musuluncin ne sa su haka sai suka yi ridda sai allah ya saukar da wannan ayar cewa wa minan nasi man yaqulu amanna billahi a cikin mutane akwai wanda suke cewa amanna billahi mun yi imani da Allah mun yadda cewa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah fa idza uziya fillahi amma idan aka cutar da su saboda sun imani da Allah ja'ala fitnatan nasi ka'azabillah sai su dauka cewa kamar wannan jarrabawar da mutane suke musu ta cutar da su ka'azabillahi kamar dai Allah ne ya azabtar da su kun san ko yanzu ana yin haka wasu idan Allah ya jarrabe su da wani ciwo ko wani abu ko mutane suka sa su a gaba shi kenan kawai sai su zaci cewa ai kamar Allah ne ya tashi azabtar da su sai su daina aikin alheri kuma wato akwai wani abu da yake faruwa in Allah ya so ya jarrabi mutum sai ya kaddara masa cewa sanda yake cikin imanin a lokacin al'amura duk za su dagule masa sai ya buga can ya buga nan amma al'amuran duk suke yin daidai kusa ana haka musamman masu cutar aljanu sai ku ga an ba hanyar gaskiyar an ba hanyar gaskiyar amma ina amma wani lokacin da an saki ana kunna kiɗa sai aljanin sai su sai ga sun daina tashi amma da an kunna ƙur'ani, to fa ba zaman lafiya a ranar sai a kwana nawa ana cikin tashin hankali to wallahi gwanda a kwana nawa ana cikin tashin hankalin akan a kunna kiɗa ko ayyukan saƙo da za a zauna lafiya to amma wa minan nasi man yaqulu amanna billahi a cikin mutane akwai wanda za su ce maka mun yi imani da Allah amma fa idza uziya fillahi in aka cutar da su ja'ala fitnatan lahi fitnatan nasi ka'azabillah sai su dauka cewa abinda mutane suka jarrabe su da shi na fitina ka'azabillahi kamar Allah ne azabtar da su wanda Allah ya faɗi irin wannan a cikin suratul hajj wa minan nasi man ya'budu ala harf ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين الله يتي ومن الناس من يعبد الله على حرف a cikin mutane akwai wanda suke bautawa Allah bisa manufa saboda wani rabo da suka san suna samu ko a harkokin addini akwai wa'anda in ka gansu to sun sa akwai harkar samu ne a ciki to shi ka yi abudullah ala harfin ke da zarar harkar samun ta juya suka ga ba tuwa ba wuru-wuru a ciki ba magun-magun ba za a ɗan samu abin da za a samu ba sai ka ga sun sirare ya ka neme su ka rasa munafukai to wa minan nasi man ya'budu Allah ala harf fa in asabahu khairun idan abun alheri ya samu na dukiya da sauransu itma'anna bi sai ya nutsu saboda an samu daula wa in asabatu fitnatun qalaba ala wajhihi wa in asabatu fitna in kuma jarrabawa ta zo aka abin ya gamu da matsala in qalaba ala wajhihi sai ya gudu Allah ce khasirar duniya kun ga kenan. sun rasa duniyar wal kuma sun rasa lahira Allah ce zalika huwa al-khusranul mubin kuma rasa lahira ita ce asara da tabewa wacce take mabayyaniya to akwai mutanen da suke haka ja'ala fitnatan nasi ka'adabillah wala in ja'a nasrun min rabbik amma idan aka samu tallafi da agaji daga ubangiji da taimako la yaqulunna inna kunna ma'akum a lokacin za su ce a ah, ai dama muna tare ai dama ni ne kaza dama ba ku ga kaza da kaza ba ai kaza da kaza ai dama sai kuma kaga sun zo suna ta kokarin nuna cewa ai dama duka ana tare da su awalaysa Allahu bi'alama bima fi suduril alamin wai to so suke su yi wa Allah wayo ba Allah ne ya fi kowa sanin abin da ke cikin zukatan mutane ba dan haka idan da gaske kake Allah ya sani in karya ma mutum yake Allah ya sani Allah ya sa mu cikin waɗanda suke idan shi haka Allah subhanahu wata'ala ya faɗa kuma muna fafai dama haka suke Allah ya ba mu labari a cikin suratun nisa'i Allah yatarabbasuna bikum fa in kana bikum kana lakum allazina yatarabbasuna bikum fa allazina yatarabbasuna bikum wayanda kullun suna dako su ga me zai faru akan ku fa in kana lakum fatahun min Allah idan Allah ya saukan muku da wani agaji sai ka ji suna cewa qalu alam nakum ma'akum ba muna tare da ku ba ai dama muna tare da ku duk da aka je aka yi yaki aka samu ganima sai su ce ai dama mu mahaddin mu aka fita amma wa in kana lil kafirina nasibun idan kuma ranar a lokacin kafirai su suka ci nasara la yaqulunna sai ji suna cewa haka alam nastahwid alaikum wa namna'akum min almu'minin dama ba mu kasance nastahwid alaikum muna ta kokarin karkatar da ku wa namna'akum min almu'minina ai mu ne muke hana mu'minai su kan muku haka su suna cikin kafirai suna cikin musulmai wai su wayo za su yi wa Allah subhanahu wa ta'ala kenan to Allah ya ce awalaysa Allahu bi'alama bima fi suduril alamin na'am allah ya rantsuwa ce wallahi sai Allah ya nuna iliminsa a zahiri ƙarar ga mutane su gane cewa Allah ya san suwaye mummune na gaskiya kuma sai Allah ya nuna ƙarar a gane suwaye munafukai abin da ake nufi shine ku yi haƙuri duk inda tafiya ta yi tafiya ai dama manzo Allah sama ya faɗa annasu ka iblin mi'a mutane yadda kasar raƙuma ɗari ne la takadu tajidu fiha rahila da wuya ka samu wanda zai iya kaiwa a cikin su don haka ba kowa ne yake iya tsallakewa ba in an fara tafiya ta addini jihadi fi sabilillahi taimakawa addini taimakawa al'umma dole za a tafi da baragurbi wa'anda suke ɓata gari to amma sai Allah ya bayyanar an gane wala ya'lamanna Lallai Allah sai ya san ba wai dan Allah bai sani ba a'a ai wala yuzhiranna ilmahu la yahtabirannakum sai Allah ya ci gaba da jarraba ku domin a matse ku a ɗauraye ku a gane suwane ne muminai na gaskiya kuma suwaye munafikai shi yasa da an fara tafiya ana fara tafiya sai kaga ana yarda wannan a yarda wannan a yarda wannan fa amma zabadu fa yadhhabu jufaa wa amma ma yanfa'u an-nasa fa yamkuthu fil ard kadhalika ubangiji zuwa ta ce haka Allah yake bayyanar da gaskiya da ƙarya to wala ya'lamanna Allahu alladhina amanu lallai sai Allah ya nuna suwaye mummunai a gane cewa Allah ya sani wala nan munafiki kuma suwaye munafikai kamar yadda Allah subhanahu ta'ala ya faɗa a cikin suratu Muhammad wala nabluwannakum hatta na'lamal mujahidin minkum wala wannan دونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم الله يتي زامو تيغبا دا جربا كو har sai mun gano suwaye masu jihadi fi sabilillahi da gaske a cikin ku kuma sai mun jarraba ku dan mu ga suwane ne masu hakuri da juriya za mu dinga jarraba ku muna muna muna muna jarraba ku da nau'o'i na jarrabawa iri daban-daban haka Allah ya faɗa a cikin suratu Ali Imran ma kana Allahu al mu'minina ala ma antum alayhi ma kana Allahu al mu'minina ala ma antum alayhi hatta al khabitha min al tayyib Allah ya ce ba zai kyale mu'minai su zauna a haka sasakai a yadda suke ba har sai Allah ya tantance tsakanin tsaki da tsakuwa sai Allah ya nuna wa duniya cewa suwa ne ne nagari suwa ya kuma wanda ba gari ba na وقال Allah ya ce kafirai suka dinga cewa da mumminai ittabi'u sabilana ku bi farkin mu mana ku zo ku ɗanɗana yadda muke rayuwa ku ji ku biyo mu akan tsarin mu domin su fitini muminai wal nahmil khatayakum rana alkiyama za mu lamunce muku mu ɗauke muku dukkan laifuffukan ku haka haka arna suke cewa da musulmai ittabi'u sabilana wal nahmil khatayakum ku zo duk mu tafi tare to ya zamu da laifukan mu ba komai za mu lamunce muku Allah ce wa ma bihamilina min khatayahum min min wa bihamilina min khatayahum min shay'in ba za su iya dauke musu komai ba min khatayahum na laifukan su Allah ce innahum lakadibuna ƙarya suke yi kamar yadda Allah subhanahu wa ya faɗa a cikin suratul fatir wa in tad'u muthqalatun ila himliha la yuhmalu minhu shay'un walau kana dha qurba wato ubangiji subhanahu wata'ala yake cewa ko da zai zanto wato duka wani laifi da yake a mahallinsa da su za su gan shi ba za su iya rage wa mutum komai ba su ma ta kansu suke yi komai kusancinka da su kuwa kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya faɗa wala yas'alu hamimun hamima a lokacin masoyi ba zai bincike ina masoyinsa yake ba na yubassarunahum kowa yana ganin kowa amma ina da kullum ri'in minhum yawma idin sha'anun guni haka Allah ya faɗa wala taziru waziratun wizra ukura a lokacin wani rai ba zai iya ɗaukar nauyin wani rai ba to haka za su dinga cewa wai ku taho mu ɗauke muku laifuffukan su mu haka Allah ya ce wala yahmilanna athqalahum za a jibga musu saban laifin su nauyin su na saban su wa athqalan ma'a athqalihim a ƙara lafta musu nauyin saban da suka janyo wa'yansu suka yi duk wanda ya ja wani ya bata to zai zama shi yana da zunubinsa kuma yana da zunubin shi wanda ya ja din zuwa bata Allah subhanahu wata'ala ya ce wa ma hum hamilina min khatayahum min shay'in innahum Buna ƙarya suke sai dai ma a dora musu laifuffukan su a ƙara lafta musu wasu liyahmilu awzarahum kamilatan yawmal qiyamati ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون كما عندك تكين سورة النحل to wannan mun gama da wannan darasin sai kuma darasi na uku kissar annabi nuhu alaihi salam na'am cikin ayoyi biyu wala ubangiji subhanahu wataala ce wala na'am ba karanta ba to karanta ta su أثقاله وأثقالا مع أثقاله وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون وليسألن يوم القيامة للي ذا أدنك تنبيه سرانا القيامة أما كانوا يفترون game da abin da suka kasance suna ƙaga na ƙarya suna dangantawa Allah na'am بثمنهم ألف سنة إلا Allah ya ce walaƙad arsalna walaƙad arsalna nuhan haƙiƙa mun aiki annabi nuhu ila qaumihi zuwa mutanansa bala bisa fihim alfa sanatin annabi nuhu ya zauna tsawon shekara dubu ɗaya illa hamsin aman in ka ɗauke shekara hamsin yana kira zuwa ga Allah amma waɗanda suka bi shi basu da yawa kamar yadda muka karanta a cikin suratul shu'ara wanda ba sai mun maimaita dogon tarihin ba amma ƙarshe da suka addabi annabi nuhu Allah subhanahu wataala yake cewa fa da'a rabbahu anni maghlubun fantasir fa fatahna abwaba as-sama'i bima'in munhamir wa fajjarna al-arda uyunan faltaqa al-ma'u ala amrin qad qudir wa hamalnahu ala dhati alwahin wa dusur tajri bi a'yunina jazaa'an liman kana kufir wa laqad taraknaha aya فهل من مدكر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر Allah ya halakar da su ta hanyar tserar da annabi nuhu a cikin jirgin ruwa su kuma dukkan su Allah ya halakar da su gaba ɗaya ba wanda ya saura a cikin su Allah ya ce hum zalimuna sai ruwan tufa ne ya kama su alhali suna azzalimai fa anjayna wa ashabu safi wa ashabu safina sai muka tseratar da annabi nuhu muka tseratar da ƴan uwansa da suka shiga cikin jirgin ruwa tare da shi waja'alnaha ayatan lil alamina kuma muka sanya ita jirgin ruwan bata nitse ba kuma har bayan rasuwa annabi nuhu jirgin ruwan yana nan ayatan lil alamina ya zanto aya ga mutane waɗanda za su zo bayan su kamar yadda Allah ya faɗa inna lamma tsagal ma'u lallai mu lokacin da ruwan ya huce gona da iri hamalnakum fil jariyati sai muka ɗora ku akan jirgin ruwa mai tafiya a cikin ruwa linaj'alaha lakum tadhkiratan linaj'alaha lakum tadhkira muka sanya jirgin ruwa a ƙarshe ya zame muku wa'azi wata iyaha uzunun wa'iyatun sannan kunnuwa masu hankali waɗanda in sun ji abu suke riƙewa in sun kalli abin za su taskace labarin a zuciyarsu kuma wannan zai amfana da su na'am wannan darasi na hudu shine kissar annabi ibrahim ita kuma akwai darasussuka a ƙarƙashinta ta fara daga aya ta sha shida zuwa ta ashirin da uku ya kama kenan cikin ayoyi takwas allah ya ce wa ibrahima lallai ka ambaci annabi ibrahim alaihi salam ai wadkur ibrahima ka ambaci annabi ibrahim ya kai annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama wanda darasin farko nuni akan al-usulul thalatha wato wayannan ginshikan guda uku kaɗaitakar Allah da kuma aiken da Allah yi wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da kuma tashin alkiyama wayannan sune al-usulul thalatha na ɗaya kaɗaitakar Allah da cewa Allah shi kaɗai ne ya halicci komai kuma shi kaɗai ne ya cancanta a bauta masa kuma sunayensa da sifofinsa ba su cancanci kowa ba sai shi kaɗai. wannan shine concept na farko sai concept na biyu kuma shine aiken da Allah ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallama da shi the concept of messengership prophethood of the Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama sannan kuma uh, fundamental na uku the third fundamental is the concept of the day of resurrection wannan three fundamentals din su suke haduwa su da cikakken imani a cikin zuci to yanzu wayannan ayoyin za su tattauna akan wayannan abubuwan ne guda uku sai Allah ya ce ka tuna lokacin da annabi Ibrahim ya ce da mutanensa u'budullah ku bauta wa Allah ku kuma ku kiyaye Allah ku ji tsoronsa ku yi abin da zai tseratar da ku ga gabaran azabarsa domin Allah shi kadai ake bautawa kuma shi kadai ne idan baka bauta masa ba za ka fuskanci fushinsa zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamuna in dai kuna da hankali kun sani to wannan shine yafi muku alkhairi idan ba haka ba ko za ku haɗu da fushin Allah inna ma ta'buduna min dunillahi awthana ku sani fa ya ku mutane na abubuwan da kuke bautawa kirkirarrun gumaka ne waɗanda kera su akai akwai lokacin da ba su shi ku Allah ba a taɓa wani lokaci da babu Allah ba dama can akwai shi Allah subhanahu wataala samamme ne inna ma ta'buduna min dunillahi lalle kuna bautawa wani Allah ausanan a matsayin su na gumaka wa takhluquna ifkan sai kuma ku dinga kirkira karerai kuna danganta su zuwa ga Allah subhanahu wata'ala ai taquluna kadhiban fi tasmiyatiha aliha maganar da kuke cewa wai alloli ne su ma wayannan gumakan ƙarya kuke yi dan me za ku kira su da suna alloli bayan za a ɗauki ɗaya daga cikinsu a kakkarya shi kuma ba zai iya kare kansa ba kamar yadda muka karanta a cikin suratul shu'ara lokacin da muke tattaro ayoyin da suka yi magana akan annabi ibrahim mun ji lokacin da annabi ibrahim ya zo ya laguma gumakan ya ce malakum la tantiqun me yasa ba ku a magana ba ku a ji ne ba ku da hankali ne ku ci abinci mana afala ta akulu menene da ya zo faraga ilaihim abila alihatihim wa qala ala ta akulun ya zo ya ringa cewa da gumakan nasu ba za ku ci abincin ba suka kasa magana ƙarshe kuma da aka zo aka tsaye da annabi ibrahim ana tambayarsa me yasa ya kashe gumaka sai ya ce bal fa'alahu kabiruhum hadha fas'aluhum in kanu yantiqun ai babban su ne mugu ya kakkarya su ku tambaye su mana in suna magana to kun ga wannan mutumin abin da ba zai iya kare kansa ba kuma yaushe zai kare waninsa wani ya ɗauko gunkin ya ƙera gunkinsa sai yara suka ɗauke shi suna so babansu ya musulunta ya ƙi musulunta sai su ɗau gunkin sai su kai shi daji sai dila ya ta masa kashi yana masa fitsari a kai sai ya je ya ta yawo yana kuka yana neman allansa sai ya nemo shi sai ya kawo shi sai ya wanke shi ya ce allah kakka bari a sake maka fitsari a kanka kaji kaji allah gobe ma sai yaran su sake sace shi su sake kai shi sai dila ya kuma masa fitsari kai dai ran nan dai da ya fusata ce kai allah in ka bari aka ƙare maka fitsari ba zan ƙara ka ba to wanda ba zai iya ceton kansa ba sai kuma kai yaushe zai iya shi shine dai da suka sake sace gunkin nan suka sake fita da shi da ya je ya kamo shi ya ce wallahi ƙarya kake kai ba Allah bane a rabbun tabulu thulubanu bi zahrihi laqad dalla man balat alayhi sa'alim a ce Allah ne shi kuma wato dila ah, ya dinga yanyawa ta dinga masa fitsari a kansa lallai ko wanda diddila zai masa fitsari ba zai iya kare kansa ba hakika ya bata laqad dhalla man balat alayhi dha'alim to Allah subhanahu wataala yake cewa wa taqluquna ifka innal ladhina ta'buduna min dunillahi lalle wa'anda kuke ko koma bayan Allah la yamlikuna lakum rizqan ba za su iya mallakar arziki gare ku ba su ba su azurta kansu ma ballanta su azurta waninsu la yamlikuna lakum rizqan fabtahu inda Allahi rizqa ku koma ku nemi arziki a wajen Allah domin shi kadai ne mai arzurtawa wa abuduhu ku bauta masa dan sai ka bauta wa Allah zai azurta ka arziki mai dorewa washkuru lahu in ya azurta ku kuma ku gode masa ta hanyar ci gaba da bauta masa ilaihi turja'un zuwa gare shi ake komar da ku wa in tukazzibu in kun ki kuma kun ki ku ba Allah to ku sani cewa faqad kadzaba umamun min qablikum lallai kafin ku an taba samun wasu al'ummatan da suka ƙaryata kuma wannan bai sa Allah ya yi fushi ya daina yin aike ba kuma wannan bai rage wa Allah komai ba وما على rasulu illal على illa shi البلاغ mubin shi manzo dama ba wani abu ne aka dora masa ba illa kawai ya zo ya isar da ku in ya isar yayi bayani to ya gama maganar wai dole sai kowa ya imani wannan ba aikin manzo bane ba laisa alayka hudahum walakin Allah yahdi man yasha abinda Allah ya aiko manzo yayi kenan ubangiji subhanahu wataala ya ce awalam yarau kaifa yubdi Allahu al wai su ba su da hankali ne su duba su ga yadda Allah subhanahu wataala yubdi'ul khalqa ya fara halitta bai taba ganin wani yayi ba shi ya fara yi summa yu'iduhu sannan kuma yubdu summa idu sannan in halittar ta mutu Allah shi zai sake maimaita ta yi mayar da ita ya dawo da ita ya tashe ta inna zalika ala Allah sirun lalle Allah ya mai da halitta irin yadda ya halicce ta a farko bayan da ta mutu ta zama kashi ta riddige wani abu ne mai sauki a wajen Allah kul siru fil ard kul siru fil ard fanzuru kayfa bada al khalq thumma Allah Allah الآخرة إن الله على كل شيء قدير الله يتي ku da kuke karyatawa cewa ba za a tashi alkiyama ba ku yi tafiya a ban ƙasa ku gani kaifa bada Allahul khalq yadda Allah ya fara halittun sammai da ƙasai kaga yadda sama take da yadda taurari suke ga sunan wasu taurarin a girke wasu kuma suna gudu ga duniya ga ragowar duniyoyi ga duniyar wata ga duniyar rana ga duniyar makuri ga gashi nan ga sunan abubuwa da yawa ga manya-manyan gingima gingiman duwatsu ga zaza-zaza ga kwari-kwari ga loko-loko da sako-sako ga bishiyoyi ga tsirrai wanda in kana tafiya abubuwan da za ka gani daban al'ajabi suna da yawa akwai wata doguwar tafiya da muka taɓa yi a cikin sahara a wata ƙasa mun yi tafiyar kusan awa arba'in zuwa hamsin tafiya kuma mutawasila kuma a mota wallahi mun kai jallin da muna ganin dutse kamar yana sujada dutse ne kawai za ka hango shi mutum ne daga nesa ya yi sujada wanda abin da ake nunawa a hoto ai ne sauki wani ka gani sai mun zo mun cimma dutsen ko mu ga ba mutum bane dutse ne ya yi sujada wani dutsen kamar ya daga hannu yana roƙon Allah kuma wallahi ba sassaƙa su aka yi ba haka suke mun ga abubuwa na ban al'ajabi kuma za ka yi tafiyar awa goma ba ka ga inda mutum ɗan adam zai iya zama a wajen ba waje ne hukumawa ba ba ta ba ta zuwa wajen abin da nake nufi shine to waye zai zai zauna a wajen sai dai hukuma ta zo ta yi titi kawai ta gyara abin da za ta gyara ba wanda zai bukaci eh, rayu a wajen ba na jin ko dabbobi suna iya rayuwa a wajen dama kawai sai dai a huce wai yanzu ma kenan da aka yi wuraren hucewa ta mota da titi kuma duka wuraren an gaya mana manzala suna da sahabbai sun keta ta wajen da za su tafi yakin tabuka haka muka ganga ganin abubuwan ban al'ajabi wani dutsen za ga ya sunkuya ya yi ruku'u wani dutsen ka gan shi da kira kamar tsuntsu haka dai kuma dukkansu fa bayan Allah ne duka suna bauta wa Allah suna ƙarƙashin kulawar Allah subhanahu wata'ala to shi sa Allah ya ce siru fil ard akwai tauraron da sai ka tafi kana tafiya a ban ƙasa sannan zaka gan shi ka gane ma ya yake tafi ku ga yadda Allah ya kirkira halitta ya kage halitta kaifa bada al yadda Allah subhanahu wata'ala ya fara halitta kuma a halittar shi kaɗai yake yin ta babu wani wanda ya isa ya taya ubangiji subhanahu ta'ala thumma yunshi'un nasha'atal akhirah sannan idan halittu sun mutu gaba ɗaya Allah zai sake dawo musu da halittunsu a karo na gaba bayan ta farko sannan Allah zai sake dawo da halittar wanda duka shi kaɗai ne yake yin wannan sun bayin shi'un na sha'atar akhirata inna Allah ala kulli shay'in qadir lalle Allah subhanahu ta'ala qadirun mai iko ne ala kulli shay'in akan dukkan wani abu da ka sani na'am يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون يعذب من يشاء ويرحم من يشاء الله سبحانه وتعالى shine yake azabtar da wanda ya ga damar ya azabtar idan ya saba masa kuma bai tuba ba wayar hamu man ya sha'u kuma duk wanda Allah ya so yi wa rahama shi yake masa rahama wai laihi tuqulabuna izuwa gare shi ake mayar da ku bayan kun mutu koda an haƙa rami an binne mutum da ya zuwa ga Allah zai koma na'am wa ma ma antum bi mu'jizina fil ardi wala fi sama ku kuma ku isa ku fi karfin Allah ba ku gagari Allah ku guje masa a duniyar ƙasa ko duniyar sama wa malakum lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir kuma Allah ya tashi da karku ba ku da wani koma bayan Allah wanda zai taimake ku ko kuma ya zama majibincin lamarin ku na'am والذين كفروا بآيات الله ولقائه wallazina kafaru lallai wa'anda suka kafirce bi ayatin lahi da ayoyin Allah wa liqa'ihi suka kiyarda da cewa za a haɗu da Allah ranar alkiyama ulaikatu wayannan ma a gaya musu ya isu min rahmati sun ɗebe tsammani ma daga rahamata kan ma su sa nan za su samu wata rahama wa ulaika lahum azabun alim lallai wa'annan azaba mai raɗaɗi ta tabbata a gare su wannan shine bangare na farko daga cikin tarihin annabi Ibrahim alaihi salam sai bangare na biyu wanda yake cikin ayoyi hudu daga aya ta 24 zuwa ta 28 wanda yake nuna to bayan annabi ibrahim ya musu wannan wa'azin su kuma me suka ce a ciki kuma za mu ji inda annabi lodi ya ba da gaskiya da annabi ibrahim na'am Allah ya ce fa ma kana jawaba qaumihi illa an qalu amma da annabi Ibrahim ya musu wannan wa'azin karshe ma da karshe abin da suka ce masa bai amsar da suka bashi ba wata amsa bace sai cewa suka yi uqtulu a kashe shi aw harriquhu kuma a kona shi bi ma'ana wa harriquhu ku kona shi qalu harriquhu wansiru alihatakum in kuntum fa'ilin karshe suka haƙa suka haƙa rami suka samu majaujawa suka ɗora annabi Ibrahim suka wurga shi ciki amma Allah subhanahu ya ce fa anjahu Allahu minan nar sai Allah ya tserar da shi daga wuta Allah ya ce kulna ya naru kuni bardan wa salamun ala Ibrahim muka ce ya ke wuta ki zama mai sanyi da aminci akan annabi Ibrahim wa aradu bihi kaidan faj'alnahum al-akhsarin sun so su kulla wa annabi Ibrahim kaidi da makirci karshe sai muka mai da su suka zama su ne suka fi kowa asara sai Allah ya tseratar da annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam to Allah ya ce inna fi zalika laayatin lalle a cikin tseratar da annabi Ibrahim akwai ayoyi da alamomi da suke nuna cewa Allah shi kadai ya kamata a bauta wa liqaumin yu'minuna amma ga mutane waɗanda suka yi imani wa qala sai annabi Ibrahim ya ce inna mattakastum min dunillahi awthana wato ku fa ku sani cewa ittakhastum min dunillahi awthana kun riki. wato gumaka koma bayan Allah mawaddata bainakum domin nuna ƙauna da kuma soyayya tsakaninku abinda Allah subhanahu wa ta'ala ce kenan kuna nuna musu ƙauna kuna zaton su ma kuma suna son ku kuna nuna ƙauna zuwa ga bauta musu din inna mattakhastum min dunillahi awthanan mawaddata bainakum kuna nuna musu soyayya fil hayati duniya a rayuwar duniya thumma yawmal qiyamati yakfuru ba'dukum bi ba'd ba ma gumaka ba hatta ragowar abubuwan da ake bautawa ranar alkiyama za a zo a yi eh, tsinuwa ku za ku ce ba ruwanku da su su ma za su ce ba ruwansu da ku iz tabarra alladhina tubi'u min alladhina taba'u wa ra'aw al'azaba wa taqatta'at bihim al-asbab wa na alladhina taba'u law anna lana karratan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار أو تعايكم ربنا أرنا الذين أضلنا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين Allah ka nuna mana wa'annan da suka batar da mu cikin mutane da aljanu mu sa su karkashin kafafuwanmu mu a wuta domin su zama cikin makaskanta can kuma a arab Allah ce kullama dakhalat ummatun la'anat ukhtaha hatta idza daraku fiha jami'an qalat ukhrahum liulahum rabbana ha'ula'i adalluna fa'atihim 'adaban dhi'fan minan nar qala likullin dhi'fun walakin la ta'lamun وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون هكذا سجنة تسيني والجنانس هكذا الله سبحانه وتعالى يفعل ذاك جسنا تيوا fattala a fara'at za ka ji suna cewa ya ubangiji wa'annan su ne suka janyo mana suka batar da mu antum qaddamtumuhu lana fa bi'sal qarar qalu man kaddama lana fa fazidhu azaban dhi'fan fi haka za a yi ta zage-zage da tsinin kowa yana cewa ba ruwansa da kowa yakfuru ba'dukum bi ba'din wa yal'anu ba'dukum ba'da wa ma'awakum an-nar makomanku ita ce wuta wa malakun min nasirin kuma ba wanda zai taimake ku in ku shiga cikin wuta fa amana lahu lut fa amana lahu wa qala muhajirun ila rabbi innahu to da annabi ibrahim yayi kira yayi kira zuwa ga addinin Allah fa amana lahu lutun sai annabi lut yayi imani da shi dama kuma dan uwansa ne a lokacin annabi lutu bai zama annabi ba amma da ya imani da annabi ibrahim sai shi ma allah ya aiko shi ya zama annabi zuwa ga mutanensa a can ƙasar da ake kira saddum can gaba da inda annabi ibrahim yake waƙala to a lokacin nan da ya yi imani sai annabi ibrahim ya ce inni muhajirun ila rabbi to ni zan tashi zan bar inda mutane na suke in tafi zuwa inda ubangiji subhanahu wata'ala ya umarce ni da in yi hijira ma'ana ya tashi daga nan inda yake iraki zuwa ƙasar sham ya sauka a filasɗin shi kuma annabi lutu da ya tashi sai ya sauka a garin saddum wa qala inni muhajirun ila rabbi innahu huwal azizul hakim lalle shi Allah shine mai karfi mabuwayi wanda in ya yanke hukunci ba wanda ya isa ya taka masa birki hakimu alhakim kuma gwani kwararre wanda babu cin dunduniya da gazawa a cikin yanke hukuncinsa o habna lahu wa muka bawa annabi Ibrahim kyautar ‘ya'ya daga cikinsu mun bashi annabi Ishaq bayan Allah ya bashi annabi Ismail shi kuma annabi Ishaq ɗin ya haifi annabi Yaqub to Ishaq wa Yaquba dukkansu zuriya annabi Ibrahim ne waje fi zurriyyatihim nubuwata kuma muka sanya annabta daga zuriyar annabi Ibrahim wal kitaba kuma muka ba su littattafai wa atainahu ajrahu fid dunya kuma tun a duniya muka fara saka wa annabi Ibrahim Allah ya amincin Allah ya ƙara tabbata a gare shi ta hanyar bashi arziki mai yawa da masauki mazauni mai yawa da mata wacce take ta gari da kuma duk wani wanda yake takama da wani addini za ka ga yana yaban annabi ibrahim alaihi salam ubangiji subhanahu ta'ala ce wa innahu fil da minas salihin kuma lallai shi annabi ibrahim yana cikin mutane nagari a ranar lahira cikin annabawa wa'anda Allah subhanahu wa ta'ala zai karrama fiye da kowa na'am sai mu shiga darasi na gaba a cikin wannan sura mai albarka shine darasi na na hudu kissar annabi lutu alaihi salam Allah ya ce wa lutan kuma ka ambaci annabi lut alaihi salam ko kuma an jaina lutan mun tseratar da annabi lut bayan mun tseratar da annabi kamar yadda muka tseratar da annabi ibrahim id qala liqaumihi ka tuna lokacin da yake cewa da mutanansa sune mutanen kasar saddum al-mu'tafikat wanda Allah ya halakar da su yace innakum latatuna al-fahishata ku ba kuna aikata aikin alfasha aikin alfashin shine suna aikata aikin da ake kira amalu qaumi lut namiji yana zakewa namiji da sunan sha'awa wanda kuma bara mun yi bayani bana ba sai mun ƙara maimaita kun ga amfanin a tsaya a daɗe ana ta bayani kenan wanda wannan ɗabi'a mummunar ɗabi'a ce ma sabaka kun biha min ahadin min al'alamin ba a taɓa samu a tarihi cewa wa'ansu sun taɓa yi ba me suke yi inna kum la ta'tuna ar-rijala na'am ubangiji subhanahu ta'ala yake cewa sai annabi nuhu lutu yake ce musu a innakum lata'tuna rijala a innakum ba wai ku bane tabbas haƙiƙa ku ne lata'tuna rijala kuna zakewa mazaje kamar yadda ake zakewa mataye mana kuna ƙoƙarin saduwa da mazaje kamar yadda ake yi da mata wa taqta'una sabila kuma kuna zuwa kuna tarewa mutane hanya kuna musu fashi kuna kwace musu dukiya kuna kakkashe su kuma kuna tirsasa su akan cewa sai kun yi aikin alfasha da su wata tuna fi kumul munkar kuma a duka inda kuke zama a majalisa majalisa ku da kuke zama kuna aikata ayyuka marasa kyau wanda ayyuka ne na na shakiyanci da shashanci da rashin nutsuwa da rashin kamun kai wata tuna fi kumul munkar kuna zuwa da abubuwa waɗanda suke basu dace ba wanda al'imamu ahmad da imamu tirmidhi suka rawaito kamar yadda imamu tabarani da bai haƙi da ibn abi hatim suka kawo dukansu sun rawaito haka zalika ibn jarir a tabari daga ummu hani bintu abi talib Allah ya ƙara yadda a gare ta ‘yar uwar sayyidina Ali take cewa sa'altu Rasulallah sallallahu alaihi wasallam na tambayi ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama game da me ma'anar fadin sa fadin Allah wa ta'tuna fi nadikumul munkar menene ma'anar kuna zuwa kuna aikata abubuwa na munkari a wuraren zaman ku qala fa qala sai manzo Allah sallallahu alaihi yake cewa yakhrifuna ahla tariqi wato suna jifan mutane akan hanya in sun zauna a hanya sai wani ya dana danko kawai ya dinga harbin mutane in za su wuce wa wa yaskharuna minhum kuma a dinga wa mutane ɗan kira ana musu ba'a wa zalikal munkar alladhi kanu tunahu, wannan yana ɗaya daga cikin abubuwa munana da suka kasance suna aikatawa a wuraren zaman su haka zalika an rawaito daga Abdullahi dan Abbas Allah ya kare yadda a gare shi yake cewa mutanen annabi Lutu sun kasance suna yin suna akwai wasu ayyuka na alfasha da suke yi banda in ka ɗauke wannan aikin da suke yi na homosexual wannan sadomi din bayan wannan kuma suna da wayansu ayyukan minha daga cikinsu ya tazalamu na fi ma wani. mutane ne azzalimai kowa yana iya zaluntar kowa wa yashtumu ba'dhum ba'dha sannan suna bacin juna wannan yazo ya baci juna wa yatadarituna fi majalisihim sannan kuma ana gasa ta shakiyanci kawai sai wani ya karkace sai ya saki iska daga jikinsa ga duk al'umma dai tana jin kunyar mutum ya yi rihi a cikin jama'a ko to su kuma a wajen mutanen annabi ludu ba ruwansu kawai sai mutum ya karkace ya huta a cikin jama'a ga wani aishakiyanci ne ko ba gaskiya ba sannan kuma ta wa na biddiyaka sannan kuma suna yin wata gasa cewa ka ɗauko zakaran ka nima na ɗauko nawa a haɗa su faɗa har sai ɗaya ya kashe ɗaya ta na yatanaquna bil Bilkibashi? sannan suna ɗauko suna yin caca ta, karo na raguna sai kowa ya ɗauko ragonsa a dinga ziga ragunan suna karo har ɗaya kashe ɗaya ko ɗaya jikkata ɗaya haka suke yi wai na asabi a bil hinna sannan suna gasar kowane namiji sai ya sami gefen hannuwansa sai ya musu lalle domin da an gani a gane cewa ga sana'arsa sannan kuma wata tashabbahun rijalu bi libasin nisa kuma maza suna yin suna yin dan daudu irin sana'a dan 60 din nan ko dan 50 ake cewa sai namiji ya dinga shigar mata wan nisa'u bi rijali bi libasin nisa rijali su kuma mata sai su dinga yin shiga irin ta maza wa yadribuna makusa sa'annan kuma sun kasance yadribuna makusa sa'annan kuma suna suna zuwa suna sanya waɗansu suna sanya wani tara ko haraji shine almakus na zalunci duk wanda zai huce a hanya sai ya biya wannan abu ala kulli abirin duk mutumin da zai huce wato tare da haka kuma suna shirka suna hada bautar Allah da wuri to wannan shine wata atuna fi kumul munkar Allah subhanahu wataala ya ce sun kasance kun kasance kuma kuna zuwa da munkar abin da yake a mara kyau fi nadikum a wuraren zaman ku na'am ma kana jawaba qaumihi amma duk da haka amsar da mutanensa suka bashi ba wata amsa bace illa an qalu sai ta suka itina bi azabillahi in kunta min as-sadiqin in dai daga ce kake Allah ne aiko ka to ka zo mana da azabar muna jiranka qala sai ya ce rabbin surni ala al-qaumil mufsidin Allah ka taimake ni ya ubangiji na akan waɗannan mutane mabarnata walam ma ja walamma amma annabi nuhu da ya tashi sai ya roki Allah ya ce ya ubangiji na ubangiji ya ce walamma ja'at rusuluna ibrahim bil bushra lokacin da muka tashi halakar da su sai muka aiko musu mala'iku da mala'ikun suka tashi sai suka biya ta gidan annabi ibrahim annabi ibrahim ya sauke su da nama na gasasshen dan maraki sai suka ce ba za su ci ba annabi ibrahim ya yi mamakin rashin cin su daga baya sai suka gaya masa cewa su mala'iku ne an aiko su zuwa gidan annabi lut sai mata annabi ibrahim ta yi shewa ta ji daɗin cewa allah zai taimaki annabi lut sai suka yi mata bishara cewa ke ma za ki haifi ɗa namiji kuma bayan gashi a lokacin ta tsufa ba ta haihuwa ga mijinta shi ma ya tsufa to a lokacin sai Allah subhanahu wataala ce lokacin da manzanninmu mala'iku kenan ja ibrahim bil bushra suka zo da annabi ibrahim cewa zai haifi annabi ishaq kuma zai haifi annabi yaqub qalu sai suka ce inna muhliku ahla ahli hadhihi al Allah ya aiko mu je mu halakar da mutanen waccan alƙarya inna ahlaha kanu zalimin domin lalle yan wannan alƙarya sun kasance azzalimai qala inna fiha qala inna fiha sai annabi ibrahim da ya ja ka sai ji tsoro kar a je a kifar da alƙaryar gaba ɗaya kuma ga annabi lutu sai ce inna fi haluta lallai fa akwai annabi lutu a cikin wannan gari ya za ku yi da shi qalu suka ce na nahnu a'lamu man fiha ay minka mun fi ka sanin annabi lutu yana cikin ta lanunajjiyannahu za mu tserar da shi da umarnin Allah wa ahlahu daga baki ɗaya iyalinsa in lamra'atahu matarsa ce kadai ba za mu tserar da ita ba anna kanat min al-ghabirin domin ita tana cikin wanda za a bari a cikin azaba saboda ita ta kasance tana taimakawa wayannan mutanen domin aikata wannan alfasha amma batun a cewa ita ma matar tana maɗigo shi maɗigo lesbianism kenan mun faɗa a wancan lokacin ba a san shi a lokacin annabi lutu ba daga baya aka san shi daga baya ya fito kawai dai mutane ne suke zaton tunda maza ga abin da suke suma mata dole su yi haka to koma dai suna yi a lokacin mu dai ba a bamu labari ba ana saboda haka shi wannan wata ɗabi'a ce ta zo daban shi yasa hukuncin mace da aka kama ta tana lesbianism ba irin hukuncin da namijin da aka kama shi yana homosexual bane shi wanda aka kama shi yana homosexual kashe shi ake yi da wanda yake yi da wanda ake yi da shi duk kisa ake musu amma ita mace in aka kama ta red handed aka samu hujjoji da dalilai suka tabbatar da cewa tana yi ko ta fito ta yi confessing ta ce eh, na yi ita ta yi ma yanzu haka ma ta yi to wannan ita ta'aziri za a yi mata ta'aziri kuma shine alkali ne zai kalli hukuncin da ya dace da ita ko a yi mata bulala ko in ya ga za a kashe ta din ma dan a tsira daga sharrinta a kashe ta musamman in ba a taɓa samun wata ta yi ba a cikin al'ummar sai ita kuma tsoron kar ta yaɗa mugun iri ko ta zama chronic lesbian kuma ta zama tana broadcasting wannan ɗabi'ar ta sa yanzu tana tana tana graduating ɗin lesbians da yawa to wannan za a tashi a iya ma kashe ta to Allah subhanahu wataala yake cewa ita mun kaddara cewa tana cikin waanda za a bari a cikin azaba na'am walamma lokacin da manzanninmu suka je wa annabi lutu si abihim sai ya ji bai ji daɗi ba saboda mutanen suna hango su suka dinga cewa to ga wasu ma an samu wasu kyawawan mutane su kuma dama mayu so suke su ga an samu baki sai su kansu to suna so su kwace su daga hannun annabi lutu domin su aikata albasha da su si abihim sai annabi lutu bai ji daɗi ba saboda ba shi da ƙarfin da zai iya kare su wa zaqa bihim zar'an kirjinsa ya kuntata saboda zuciyarsa ta damu saboda ya zai yi da waɗannan bakin bai so suka zo ba saboda in suka zo bai san a inda zai sauke su ba cewa waɗannan mutane ba za su yi musu ta'addanci ba wa qalu sai bakin mala'iku kenan suka ce la ta kakka ji tsoro mu manzanni ne Allah ya turo mu za mu halakar da mutanenka inna munajjuka wa ahlaka amma kai da waɗanda suka imani da kai za mu tseratar da ku in lamra ataka sai dai matarka kai haƙuri innaha kanat kanat min al-ghabirin illa imra'ataka kanat min al ita tana ciwon da za a bari a cikin azaba na'am inna munziruna ala ahli hadhihi al-qaryati min ahli hakika mu dinnan Allah ya umarce mu mu saukar da rijizan azaba mai tsanani ala ahli hadhihi alqaryati akan wa'annan mutanen wannan alƙarya bima kanu yafsukun saboda abin da suka kasance suna yi na fasikanci ilaiku Allah subhanahu wataala ya mala'iku suka cicciko ƙasar gaba ɗayanta suka tashi da ita sama mutanen suna ji ana tashi da su sai da aka kai su can sama sai da suka kai dab da sama ta ɗaya har mala'ikun sama ta ɗaya ma suna jin sharar zakarun garin suna jiwo haushin karnukan garin sannan Allah ya juya saman alƙarya ya koma ƙasansu sai Allah ya jirgito da su da a safi laha aka kifar da su kuma aka dinga musu ruwan tsakon kwani na wuta sai Allah ya ce wa laqad tarakna wa laqad tarakna minha hakika mun bar alama da kuma kufai bayyanannu min hana wannan garin bayan mun halakar da su har yanzu da mutum zai gifta zai ga alamar lalacewa garin yadda aka yi dilapidated dilapidated din garin ya zama devastated Allah ya castigated din su gaba ɗaya ya fitar da su daga ma tsari na halitta babu su ba wanda zai ce maka ya taɓa ganin gawarsu Allah ya yi haka ne likaumin ya ake akiluna ga mutanen da suke da hankali dan in sun ji su hankalta to Allah ya sa muna cikin mutanen da za su hankalta a nan za mu dakata abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wannan muka yi kuskure kuma Allah ubangiji ya fi mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. akwai tambayoyi guda biyu tambaya ta farko ta ce assalamu alaikum malam menene hukuncin mijin da matarsa tana ciwon zuciya amma baya mata magani sai dai ya ce ke kika dora wa kanki daga karshe mahaifinta ne ke ɗaukar nauyin kuɗin asibitinta da magungunanta alhali mijin na da halin da zai ɗaukar wa kanta watakila kishiya zai mata ta saka tunani a zuciyarta ta kamu da ciwon zuciya kuma ta gana mai azaba shi ma yake ramawa to gaskiya bai kyauta ba bai kamata ba kuma kuma wannan alama ce ta rashin tausayi shi yasa abin da ya kamata shine mazaje su ji tsoron Allah su sani cewa dan mace ta bata maka rai ba wai dalili ne na cewa kai kuma zaka dauke zaka zara hannunka daga tallafin da kake bata ba ba wani dalili da yace ka zara tallafin da kake ba matarka ai haƙƙi ne da take da shi na wajibi akan ka dan haka wajibinka ne ka cika wannan haƙƙin an fahimta ko ita kuma mace ta ji tsoron Allah tukunna ma wa yace eh ciwon zuciya take yi shi ciwon zuciya me ciwon zuciya ne likitoci ne suka faɗa wataƙila tana faɗa wa mijin ne haka dan ya ƙara jin tausayinta shi ne take mararace masa ta ce ciwon zuciya take in kuma ya tabbata ciwon zuciyar take dai haƙiƙa dai tana da haƙƙin ya ɗauki ta wannan kuma take cewa peace be unto you malam hope you are fine malam i'm writing this letter to you in order to know the meaning of this name Asinara. Asinara. I don't know how it is being articulated. Just I can spell A S I N A R A. And the articulation in Arabic matters a lot in interpreting the names. Not even the names, the words. So if you, if you want us to really understand the meaning of the name, uh, write it in its Arabic version, maybe due to the intonations and the way of spelling and transcription in Arabic, we may come to know the meaning of the exact meaning of this name. But it seems unfamiliar, so we can hardly reach to how, to the way of articulation, how to articulate the name. If it is Asinara, I don't know Asinara is an Arabic word. It can be a sinara or, or a sinara or something like that. Where to put the stress and uh, then we will understand. And if she can now stand up and tell us and pronounce the name so that we can hear. I guess the question has come from this side, from my left side. If she's not shy now, she can stand up and tell us how the name is being pronounced. So let her write the Arabic version of the name so that tomorrow, inshallah, we will come to, to elaborate the meaning. Tambaya ta ƙarshe ta ce, Allah gafarta malam, menene hukuncin iyayen da suke ka iyayen da suke firta mummunan kalma akan yaransu bayan sun san tana iya zama matsala a rayuwarsu wala in ta lalace su ma sai Allah ya kama su saboda amana ce 'ya'yanmu a kan muka yi musu bakar addu'a suka lalace to kada mu zargi kowa sai dai mu zargi kawunan mu haza wa sallallahu wasallama ala nabina muhammad malam kuna da wani abu ne do you have something to add okay Allah Ubangiji ya sa mu cika da imani